Ministan wutar lantarki Adebayo Adelabu ya ce Najeriya na da isasshen madatsun ruwa da za su iya samar da hasken wutar lantarki megawa dubu goma sha hudu. Ministan ya bayyana hakan ne a lokacin da suka cimma yarjejeniyar sanya hannu da takwaransa na ministan ruwa Joseph Osif domin cimma muradun bankin duniya na samar da isasshen hasken wutar lantarki da kuma bunƙasa harkar noma a Najeriya. Ministan ya ƙara da cewa yanzu madatsun ruwan ƙasar na samar da kaso ashirin cikin megawatt dubu biyar na wutar lantarkin ƙasar hakan ya sa suke yunkurin faɗaɗa shi. Shin ko yaya masana ke ganin wannan yunkuri? Tambayar da na yi wa injiniya Dr. Aminu Sahar Sahabi kenan wanda masani ne a harkar na'urorin samar da hasken wutar lantarki ta wayar tarho inda na fara da tambayar sa game da ikirarin da ministan wutar lantarki ya yi na samar da wutar lantarki megawatt dubu goma sha hudu inda ya kada baki yake cewa. Eh alal hakika wannan yunkuri da kuma tunani abu ne mai iya yiwuwa domin ita Najeriya masana masu bincike sun tabbatar da tana da wannan potential na samar da sama da a dubu goma sha hudu megawatt na wutar lantarki daga hydro. To akalla megawatt nawa ne kasar take bukata domin ta wadatar da 'yan kasar da hasken wutar lantarki? Wato akwai mabambantan alkalumma game da Uh, yawan wutar da 'yan najeriya suke bukata a halin yanzu masana sun tabbatar da najeriya tana bukatar sama ga uh, 45 wato gigawatt 45,000. A to kana ganin akwai wasu hanyoyi da ya kamata kasar ta bi domin samar da hasken wutar lantarki da zai wadaci 'yan kasar? Sosai kuwa akwai hanyoyi da dama da Najeriya za ta iya bi domin cimma burinta na samar da isassan wutar lantarki kamar yadda sauran kasashen duniya ke yi. Lalle akwai bukata a haɓaka energy mix wato gamin gambizar hanyar samar da wutar lantarki ya kamata a kalli ta samar da wutar lantarki ta hanyar wind wato karfin iska da kuma hasken rana da kuma ah, ingantaccen hanyoyi na kuna gishirin nukiliya. Comrade Isa Tijjani na daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullum kuma ya bayyana cewa wannan yunkuri na ministan wajen samar da wutar lantarki dole laikam tarihi ne zai maimaita kansa. Isi ishu din wutar lantarki abin takaici ne da ban haushi da ban mamaki domin karara ta nuna cewar babu wani abu da ake yi a harka wutar lantarki illa a fidda kuɗi a sace a raba a kasa a zuba a aljihu nan Obasanjo ya ce da mu sun kashe kuɗi dala biliyan goma sha biyu. Sai ga shi ministan wancan lokacin da aka takura shi ya ce ai wutan nan na mambila da ake magana ko sharan filin ma ba a yi ba amma babu kuɗin. Kuma ma wai zancen da ake yi na 14 megawatts 14 megawatts ina zai kai a Najeriya. 14 megawatt bai kai ma fa bai kai wutan da yake airport ɗin london ba ko ko ko masallacin harami yanzu dai kasar na samar da ƙasa da megawatt dubu biyar ga mutane sama da miliyan ɗari biyu kuma ƙasar ta fuskanci ɗaukewar wutar lantarki sau goma sha ɗaya a cikin shekarar nan rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya